wannan tashin jirgin dai zai shiga sauran tashoshin jiragen saman da za a rika kwasan kayayyakin amfanin gona da na lambu zuwa kasan waje domin ciniki kwatankwacin yadda ake yi daga arewaci zuwa kudancin najeriya na ce da gwamnan jihar anya wannan tashin jirgin zai yi wani tasiri kuwa ganin cewa ga jihar kano kusa da shi amma sai gwamnan ya ce da ni farko na akwai shirin na federal cewa za ta yi wato airport na sarrafa arzikin kasa da kotunan arzikin kasa a kowane zone a najeriya ta ce to jigawa za ta yi wannan zon akan in za a fi da kayayyakin amfanin gona da kayan dabbobi da naman su kuma nan gaba za a zo nan wurin za a yi wato abin na kira wato um, um, cold stock ɗakin aji abubuwa na na abin na sanya kai ko wanda yake maka maka ne za a kawo su tumatir ne su kayan min amfanin gwani bara iyaka a saka su sarfa duka kai ko sannan da su nama da amnaka na wannan abin shi shugaban kasa jenison da ya zo campaign ni da shi muka yi na ga yan jigawa cewa ya alkawari idan mun ba shi kuri'a ya shugaban najeriya zai mana ce kuma sule in ka tsaya min a campaign arewa ka tsaya min domin na san ka magana kai baka canzawa na ce na yadda saboda haka na ce saboda jigawa dan bauta jigawa domin kishin jigawa don kare ta don kawo mata kuɗi zan yi abin da zai kare mu a kira ne arne a kira ne kirista komai an gaya min to amma ranka yadda na ji kana cewa shugaban kasa zai biya wa kuɗin da kuka kashe wajen gina wannan tashar jirgin kenan ma da kuɗin jihar aka gina shi ware ware kuɗi shi muka mari ware amma a suna amma mu shine akan cewa mun ci masa bashi shine hujja saboda haka kuɗin mu ne zai bamu mu kayan mu domin wannan abu na alkawarin siyasa alkawari kuma kaya ne sai dai da na kira Murtala Garba sarkin yakin jami'ar APC domin jin ko wannan yunkurin da gwamnan yayi wannan karan ya cancance bu amma sai ya ce da ni to alhamdulillah na farko dai da mun da aka aza shagin shine airport ɗin a jigawa mun shaida wa masu sauraro cewar mu tunaninmu da ra'ayinmu ba magana airport ne ya fi cancanta ga talakan jihar jigawa ba kuma ba magana airport ya kamata a zo a yi wa al'umma jihar jigawa ba saboda haka wannan abu da aka yi shi an yi shi ne a matsayin gwamnati ta yi abin da take so ta yi abin da take ganin za ta samu abin da ake nufi irin 10% ne ko menene wannan shi ne dalilin da ya sa aka yi shi amma ba wai an yi shi da son ra'ayin talakan jihar jigawa ko don ci gaban talakan jihar jigawa ba idan ka ɗauko jihar jigawa me ake nomawa wani za a yi safararsa daga jigawa zuwa wasu wurare wanda jirgi zai amma gali sule wanda wani lokaci can baya yana cikin sahun masu kallamirin gwamnan a yanzu ga abin da yake cewa game da wannan tashan jirgin saman ni ina ɗaya daga cikin wanda muke kushe masa na kushe masa da amma yanzu na gani kuma yanzu siyasa ta koma yar gida sai dai wasu masu kula da al'amuran da kan je su komo suka ce ko ba komai wannan tashan zai samar da ayyukan yi ga wasu 'yan jihar